alaikum jama'a kamar kullum yau ma mun ƙara saka muku wasu littattafan guda biyu za mu fara da littafin Aisha Humaira na marubuciya Maman Mama wannan littafi na Aisha Humaira ya samu rubutu daga haziƙar marubuciya Mamar Mama wanda wannan marubuciya ta daɗe ana gwabzawa da ita a fagen rubutu musamman ma rubutun da ya shafi rubutun mata marubuciyar online ce an gabza da ita sosai. So a nan mun kawo muku littafin kashi na ɗaya kai tsaye domin downloading wannan littafi sai ku duba description na wannan bidiyo wato a ƙasan rubutun wannan bidiyo a ƙasan rubutun wannan bidiyo a YouTube za ku ga bulo ɗin rubutu wannan shine na ɗin littafin kun gan shi Aisha Humaira so in ko za ku ga bulo ɗin rubutu sai ku taɓa kan wannan bulo ɗin rubutun link kenan zai kawo kuna. Nan shi ne wajen lardin. Za ku ga sunan littafin gashi Aisha Humaira ga bana nan. Wannan in ba kun ga wannan bana ɗin ba ne to ba littafin ba ne ba. Sai ku yi ƙasa kamar yadda nake tafiya ƙasa. Ku yi ƙasa, ku yi ƙasa. Mu cika tafiya ƙasa, mu yi ƙasa sosai. Cika tafiya ƙasa. So, oh, mun wuce inda muke son mu je. yawwa To a nan a ƙasa sai mu kun ga shi na an ce buku wani wani littafi na ɗaya ne duk mai son littafi na biyu sai ya mata magana. Akwai namban ta a cikin littafi na ɗayan nan za ku iya mata magana. So sai mu danna download now ga maɓallin download now nan sai mu danna shi. To kun ga zai wuce da mu nan. To idan ya kawo mu nan kun ga ga sunan littafin nan Aisha Humaira sai mu kuma yin ƙasa. So muna danna kan wannan jan maɓallin zai downloading littafin zuwa kan wayar mu. dan wannan jan makullin kana danna shi zai sauke littafin zuwa kan wayanka so kada a manta dai a kullum bayan an downloading wannan littafi za iya joining group na na telegram domin a group na na telegram da zarar mun saka littafi mutane suna gani a cikin wannan group namu kuma za su yi downloading kai tsaye akwai wasu littattafan ma da dama a cikin wannan group namu na telegram kar ku manta shi ma website namu ana yin subscribe So ku taɓa wannan ga wajen subscribe nan nan wajen sai ku taɓa shi ku yi mana subscribe saboda idan muka ɗora sabon littafi a riƙa sanar da ku ta notification.